insha Allahu a yau ma kamar yadda muka saba ga wani sirri mun kawo muku shi tabbas za ku ji daɗin shi ƙwarai da gaske wannan sirri ba baƙo ba ne ba ma'aruf ne ga mutane al'umma baki ɗaya shi wannan sirri na farin jini ne to farin jinin wani iri ne akwai farin jini wanda zai kasance kana da farin jini a idon mutane al'umma baki ɗaya wanda duk wanda ya ganka to zai ji yana son ka ne zai ji yana ƙaunar ka to ya kasu daban-daban to a yau kuma sai muka zo muku da wani sirri shi ma na farin jini ne amma shi kalar da muka zo muku da shi a yau shi ne kamar haka Mace ko namiji duk zai iya yi. Za ki iya yi wa namiji, kai kuma za ka iya yi wa mace. Ma'ana, ke za ki iya yi wa saurayinki, kai kuma saurayi za ka iya yi wa budurwarka domin ka samu kwarjini, kwarjininta, ka samu kwarjini a kanta, ka samu farin jini nake nufi. Haka ke ma domin ki samu farin jini, farin jininsa ke nan. Haka nake nufi. macen da kake so ka samu farin jininta ga yanda za ka yi haka ke ma namijin da kake so ki samu farin jininsa to ga yanda za ki kamar dai yanda kullum muke faɗa to yanzu ma za mu ƙara tunatarwa a kan hakan wanda ya kasance zuwan shi ne wannan gida na Asrarut TV NG zuwan shi ne na farko to muna mishi barka da zuwa ahlan wa sahlan mutanen gidan wanda kuma suke cikin gidan wanda suka kasance tun farko muna tare da su to ne muku fatan alkhairi muna ganin kokarin ku kwarai da gaske to insha Allah kar ka manta ka danna mana alaman nan subscribe kai mana liking idan bidiyon ka ji dardar shi sosai kuma ka tura yan uwa al'umma domin su masu amfana da wannan sirri wanda za mu ba ku shi um, to insha Allah kamar yadda kuke gani um, kamar yadda muka faɗa muku yadda za mu gabatar muku da shi sirrin yadda za ka yi shi farko yanda um, za ka gudanar da shi kan shi aikin za ka samu allonka da kuma tawada, idan ka samu allonka da tawada da alƙalami idan ka samu ana so ka rubuta shi wannan hatimin da kake gani gashi nan wannan ɗalsam ɗin da kuke gani mun rubuta shi gashi nan a jiki wannan rubutun da muka rubuta to duk inda kuka ga idan kuka rubuta shi a jikin allon to abin da za ku na biyu kuma sai ku zo ku samo um, um, inda aka bubbuɗa ɗin nan inda aka buɗa ga wannan biman ɗin an buɗe ta ga wannan hawan ɗin nan an buɗe ta ga hawan shi ma na ƙarshe na allon shi ma na ƙarshe an buɗa shi a nan ake so nan inda aka nan inda aka bubbuɗa ɗin nan inda aka bubbuɗa ɗin nan to nan za ka rubuta sunan wanda kake so ka ga ka samu farin jininsa ka samu farin jini a kansa sunan shi za ka rubuta idan ka namiji ne to sai ka saka sunan budurwarka a wajen haka idan ke mace ce sai ki saka sunan saurayinki a wajen wasu kam suna tambayar mu shin sunan da za a saka da larabci za a saka ne ko kuma da hausa da tawada da alƙalami za a rubuta ko kuma da biro ko da fensir shin idan da fensir za a yi ko da um, idan da biro za a yi da wani kala za a yi to ita dai tawada dai kun san dai tawada da wacce irin tawada ake amfani da ita baƙa ce black da ita ake amfani wacce dai ake rubuta a jikin allo to da ita za ka rubuta wannan aiki to kaga kam wanda suke tambaya da biro to kaga kam shi biro ai a jikin takarda ake rubutawa akramakallahu ita kuma tawwada ita kuma ana ita ma ana rubuta ta a jikin takarda ana rubuta ta a jikin takarda kuma ana rubuta ta a jikin allo amma me shi biro ba zai hau kan allo ba ma in ya hau ko ka wanke ma ba zai wanku ba sai dai idan ko ka ɗan kankare da wani abu to muhim dai ana so dai ka samu allonka idan ka samu allonka duk inda aka bude wannan mimun din nan na farko da wannan ha'u nan na biyu da na ukun nan to idan ke mace ce sai ki sa ke kina so ki samu farin jini ki samu farin jini akan shi saurayin naki to sai ki saka za ki ga kina da farin jini ne sosai yana ƙara son ki yana ƙara ganin ƙaunar ki sosan gaske to sai ki saka sunan shi sunan shi za ki saka a bidiyoyin baya muna cewa idan ka sa sunan mutum sai ka sa sunan mahaifiyar shi to shi wannan sunan mutum kai ake so ka saka sunan shi kawai ba wai sai da sunan mahaifiyar shi ba haka kai ma idan ta kawai za ka sa ba wai sai da sunan mahaifiyar mahaifiyarta ba ta kawai kuma ba da hau ba wai da shi sunan nata da kowane irin suna za ka iya rubuta da kowane irin yare za ka iya rubuta in dai sunan ne ba wai sai dole da larabci za ka rubuta wannan sunan nata ba ba wai dole aka yi sai da larabci za ka rubuta ba a'a da hausa kake so ka rubuta muhim dai rubutun da ya fito dai sunan nan dai to sunan ka saka a jikin wannan rubutu a jikin wannan wannan dalsam ɗin wannan hatimin da muka inda aka bubbuɗe alama to abinda ake so kawai ka sa sunan ba wai dole sai da Hausa ba ba dole sai da Larabci ba duk da wani yare in dai ka iya yaren kawai ka sa sunan ka sa sunanta kawai a wajen haruffan in dai sun fito na sunanta ne ko kuma haruffan in dai sun fito na sunan shi ne to kawai ana so ki saka ne ko kuma ana so ka saka ne to bayan mutum ya gama wannan idan ka gama sai ka samu ɗan kwanonka da wani abu dai haka ka samu ruwanka mai kyau ruwa mai kyau za ka samu sai ka wanke idan ka wanke shi to wannan ruwan da ka wanke shi ake so ka sha za kafin ka rubuta ma afuwan abin da ban faɗa muku ba ƙafa bakwai za ka rubuta wannan abin da kuke gani wannan hatimin duka ƙafa bakwai za ka rubuta shi a jikin allo idan ka rubuta shi ƙafa bakwan nan ƙafa bakwai sai ka wanke shi za ka dinga yin wannan aiki kwana bakwai za ka dinga yin shi ƙafa bakwai za ka rubuta ka yi kwana bakwai kafin kwana bakwan nan kai da kanka inda wani abokinka a gefenka za ka iya bashi ko kuma ka ba shi labari kai da kanka za ka ga soyayya ta canja za ka ga al'amura sun canja maka sosai in tana zuwa gurinka babu farin ciki babu wani abu ko kana zuwa ta? ba ta nuna maka na irin alamun ne da soyayya ba ta nuna kai ka isa da wasu abubuwan hakan to insha Allahu bi haƙƙi rasulillahi wannan shi sirrin insha Allahu Allah subhanahu wata'ala zai yassare maka da wannan farin jinin nata haka kima insha Allahu Allah zai yassare miki wannan farin jinin nashi insha Allahu to wannan shine sirrin da muka kawo muku a sai a tashi a yi shi a daure a yi domin mutum ya samu ijaba mai ƙarfin gaske ka gyara soyayyarka tsakaninka da budurwarka ko kuma ki gyara um, soyayyarki tsakaninki da saurayinki kenan to insha Allah wannan shine sirrin da muka kawo muku a yau sai ku jiraye mu a wani sirri da ke tafiya nan gaba insha Allahu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mun gode sosai sai anjima.